Kalangu, studio studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya ma gabatar da labarai. Masu asmana shi nake muku lalle habin a cikin wannan shiri na talata takwas ga watan disambar na dubu biyu da ashirin. a cikin tsarinmu na baiwa 'yan takarar shugabancin ƙasa magana studio kalangu ya tattauna da amadu isufu saidu dan takara mai zaman kansa a cikin shirin muna ɗauke da bayani a game da tawagar wayar da kan mata a game da zaɓe a doso a rahoton musamman na wannan shiri muna ɗauke da bayani akan adashe da mata ke yi ta hanyar shafukan sada zumunta. A cikin tsarin zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa na 2020-2021 a Nijar, Studio Kalangu na ba da magana ga 'yan takara daban-daban domin su gabatar da shirye-shiryensu na zaɓe. A yau mun karɓi Amadu Isufu Saidu wanda ɗan takara ne mai zaman kansa. Malam Amadu Isufu Saidu, me yasa kuka shiga takara? Na kasance ɗan takara ne da farko saboda ni ɗan ƙasar Nijar ne, kuma ina tsammani nauyi ne da ya rataya ga dukkan wani ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ya kawo gudunmawarsa wajen gina ƙasa. Wataƙila ba zan kasance ɗan takara ba idan makarantun boko suna tafiya daidai a cikin ƙasar nan. Wataƙila ba zan kasance ɗan takara ba idan tsarin kiwon lafiya yana tafiya daidai. Wataƙila ba zan kasance ɗan takara ba idan akwai daidaiton shari'a a ƙasar nan. Wataƙila kila ba zan taɓa kasancewa ɗan takara ba idan ana kula da albarkatun ƙasar nan a cikin daidaito. To wane ne mahimman shika-shikan ayyukan da kuka sa sahun gaba a cikin program ɗinku? A gare ni ina ganin ya kamata a sake tsarin shari'a. Rashin tsarin shari'a ne ya kawo mu halin da muke ciki. Ina fatan tabbatar da adalcin shari'a ga kowa don mu murƙushe cin hanci da rashawa. Muna son tabbatar da adalcin shari'a ga kowa don tabbatar da cancanta. Kuma bana shakka duka abubuwan da na zayyana hanyoyi ne na bunƙasar arzikin ƙasa. ƙasar et la création de la richesse me ya bambanta ku da sauran 'yan takara Je suis convaincu. Na tabbata idan akwai jagoranci na gari ba wata hujja da za a ce abubuwa ba za su tafi ba a ƙasar nan. Kawai ƙasar tana da buƙatar wanda zai nuna misali ne nagari a jagoranci. Ƙasar nan tana da arziki. Idan aka yi haka duka abubuwa komai zai biyo baya. To ta ƙaƙa za ku zartar da wannan program. la Bambanci a bayyanai yake don haka ne na ajiye takarana a matsayin mai zaman kansa. Kenan kuma ya nuna kyakkyawar anniyata Saboda ɗan takara mai zaman kansa kafin ya ajiye takararsa sai ya samu sa hannun jama'a dubu ishirin. Mu kuma mun kawo kusan dubu ishirin da biyu. Kuma zan iya ƙoƙari na na duba duk abubuwan da suka shafi ɓangarorin ƙasar nan. menene ku zuwa ga al'ummar Nijar? Safe 30 kwanne demokrasi. Ya yi shekara talatin muna cikin mulkin demokaradiyya ba abin da ya canza. Sai bayan muke komawa na mai haƙar rijiya. Ina ganin lokaci ya yi da al'umma ya kamata su tashi tsaye-tsayin daka su ɗauki komai a hannunsu. Ba wani abu ne ba a baiwa mutum jika biyu ko zana atamfa don ya yi zaɓe. Ba wai a zaɓi mutum ba don kawai yana ɗan uwanka. A'a a zaɓe shi saboda cancanta. Ka zaɓi mutum don don kana tsammani ya cancanta ya kare martaba da mutunci da haƙoƙin kowa kiran da nake wa kowa shine zaɓe mai zuwa a samu canji saboda ƙasar nan ta sha fama da wahala Wata tawaga na gudanar da gaji a Nijar domin wayar da kan al'umma a game da nauyin da ya rataya a kan mata cikin tsarin zaɓe. Wannan fasaha ce ta hukumar raye ƙasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwar mai sasantawa na jamhuriya. Hoto Abdullahi wakilin mai sasantawar a lokacin da tawagar ta yada zango a Doso ya bayyana cewa mata da matasa su ne mafi rinjaye a jerin sunayen masu zaɓe a zantawar shi da Ausi abdulrahman. zaɓuɓɓukan da ke wakana yanzu haka dama ce ta baiwa mata isasshen kayan aiki da za su shiga tsundum a cikin harkokin siyasa mata sun rubuta sunayensu bisa girgam ɗin zaɓe na wannan shekara da kashi 55 cikin 100 su kuma matasa da kashi 45 cikin 100 a cewar hukumar zaɓe seni za su iya kula da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da ke wakana a nijar suna da babbar rawa da ya kamata su taka tun daga masu zaɓe har zuwa zuwa 'yan takara muna fatan waɗannan zaɓuka su gudana yadda ya kamata kuma ina kira ga mata da matasa su shiga a dama da su Ƙungiyar farar hula ta kadar ta kafa wani kwamitin lura da kuma bi sau da kafa a kan shirye-shiryen zaɓe a Nijar. Sakatare janar na wannan ƙungiyar ya bayyana cewa manufar hakan shine su kawo gudunmawarsu wajen shirya zaɓuɓɓuka cikin kwanciyar hankali da walwala da kuma haske a ƙasar. Ga dai kaɗan daga cikin bayanin sanarwar ta bakin Abdulrahman Insar, mamba na kwamitin mai suna Disot. in ka saurari diskurkin 'yan siyasa wanda suke yi kamar za ya zamanto matsala muka ga a yi zaɓe shugaban kasa guda ya sabka ya ba wani ba a cire tahiya ta demokrasiya muka ce abun alfahari ne kuma ya zamanto example ne cikin afirka a kadar muka ce za mu sa ido bisa ga zaɓe wanga saboda mu kare demokrasiya mu hana wasu 'yan siyasa a kawo tashin hankali bayan zaɓe mu kadar za mu zama vei citoyen shine muke kira ga duka 'yan kungiyar. ƙungiyar farar fulla wanda dai suna kishin ƙasa sun sa Nijar gaba su zo su kawo tasu gudunmuwa saboda a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali zaɓe na gari talaka su zaɓi wanda suke so. Budaden kasafin kuɗi makamin baiwa 'yan ƙasa damar shiga cikin harkokin jagoranci wannan shine maudu'in wata muhawarar bainar jama'a da ƙungiyar ta shirya ranar asabar a yamai Yunusi Abdulrahman mamba a kungiyar ya nuna cewa manufar wannan shiri shine yada bayanan da ke cikin wannan kundi na kungiyar rotab a game da budaden kasafin kuɗi na ƙasa. Buɗaɗɗen kasafin kuɗi yana zama tamkar wata hanya ce na halartar 'yan ƙasa a bisa harkokin tsara kuɗaɗe da za a kashe da kuma waɗanda za a shigar. Kamar wani gurbin kasafin kuɗi ne da ake buƙatar halartar 'yan ƙasa a bisa kowane fanni. Za a ɗauki ra'ayoyin buƙatocin jama'a da muhimmanci kuma a baiwa 'yan ƙasa su faɗi buƙatocinsu. Wannan zai baiwa hukumomi tattara kuɗaɗen haraji. akwai wasu bukatoci da muka tsara shine na jayo hankula ga hukumomi su kira hanyoyi damawa da al'umma ta hanyar halartar 'yan ƙasa a fuskar tsarawa da kuma tafiyar da kasafin kuɗi Makarantun ƙauyukan Kirba da babu dole da ke cikin gundumar birnin Kwanne na fama da babbar matsalar rashin zuwan azuzuwa daga ɗalibai. Kwamitin kula da tattalin makarantu na Kwanne ne ya gano hakan. Ya bayyana cewa ɗaliban na barin makarantu ne inda suke mai da hankali ga ayyukan noma rani. Umaru Musa, mataimakin shugaban Kojes ya yi wa Asuman Musa ƙarin bayani. shekaran shi an bani takarda nan wajen kirban nan da babu doli an samu matsalar yara ba su zuwa makaranta bai kamata ba shekara duka sai mun ta wajen nan a yi tattauna bisa ga rashin zuwa makarantar su ko nan bai kamata ba lakkwaloli ko kaji abin da an kai musu tabululuka da ko nan birni ma ko inda lakkwalkin babu ma tabululi ciki inda ka ganin mu she shi cewa yaro uku na gare cikin kalas ko yaro bakwai abin nan yayi kenan ya kamata uwaye su sa abu ga ransu yaro ko bai aikin gwamnati ba in yayi ilimi ne duk wanda an kai bai rasa aikin da zai yi matsala ka san uwayenmu hakimai suna da laihi saboda in suna gargada uwayen yara suna iya su tsawata kai da baka tura yaron kalakwal kaga ruwan duk suna da girma koyo kabbar ƙauye kai shekara biyu kara iske ta ta ƙara kimanin 'yan nishar miliyan goma sha hudu ne ke yin bayan gari ga hilin a hilin allah ta'ala a cewar wani bincike da bankin duniya ya gudanar a shekarar dubu da goma sha hudu wani lamari da ke da tasiri a kan lafiyar al'umma da kuma tattalin arzikin ƙasa sakataren janaral da ma'aikatar gwamnan jihar zandar ya bayyana cewa an kafa wani kwamitin jiha a cikin tsarin shirin fannin ruwa da tsafta na dubu da sha shida zuwa dubu da talatin domin rage waɗannan matsaloli na tsafta haru mamman ya yi wa mustapha mamman sani ƙarin haske a ƙasar Nijar a shekara 2014 kaso 68.7 cikin ɗari na iyalan magidanta a hidin Allah suke bayan gari. Imanin mutum miliyan 14 da rabi al'amarin ya shafa abinda ya girka Nijar jeri na shida a cikin jerin ƙasashen duniya inda ake bayan gari ga hidin Allah. Rashin kyaukyawar yanayin tsafta da na muhalli na haddasa ƙazamin sakamako ga lafiyar al'ummomin yana haddasa kariyar logon samun tattalin arziki. Ta wannan halin ƙasar Niger a kowace shekara na asarar kimanin miliyar saba'in da biyar na kuɗin sefa. A rawaitar alƙalman wata ƙididdigar bankin duniya na watan Maris 2012 domin inganta da samun girkin wuraren shan ruwa masu tsafta da tsaftataccen wurare. Gwamnati ya amincewa tsarin sashe-sashe ga batun ruwan sha da tsafta tsarin projeya na shekara 2016-2030. Russland likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya ba na ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata da aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne. yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan ba wani abu mai tsanani bane yanayi na tilas ne madam traore ki ba shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan mu. wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa. Na uku Madam Traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta matakan kariya. Na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi gaskiya na gode da wannan shawarar. Wannan sako ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton damu da musamman. Ɗaya daga cikin abubuwan da aka fi yi a halin yanzu ta hanyar shafukan sada zumunta shine adashe, wani sabon tsarin ajiyar kuɗi da mata suka fi mai da hankali a kansa. Sai dai da yawa daga cikinsu na cin karo da matsaloli maimakon abubuwan da suka zata na karuwa. Ga fasarar rahoton Ramatu Wanke wakiliyarmu ta Gaya. A ƙasar Nijar domin samun biyan bukatoti da kuma mallakar wasu dukiyoyi mata tsakaninsu suna girka adashe, amma tun shigowar shafuffukan sada zumunta da damarsu sun karkata wajen wata sabuwar shimfiɗar wadda fi sauƙin aiwatawa banban da wadda aka sani inda ake buƙatar kasancewar mai adashen da kanta. Fatima Musa wata mai sha'awar yin adashe a gaya na ganin fusa'ar mai kyau ce. Zamanin gana ba ka iya cewa ka sayi kaya kuɗi hannu sak. Mata sai suka samu wata 'yar dabara bisa layi. Mun taɓa yin ma dai wata ta tukanen zamani da ake ce ma kasirol. Bisa kan wata uku. Sha biyar ga wata da ƙarshen wata ake ba da jika shida shida. Jika goma sha biyu ga wata. Kuma ya unhwa namu. Duk da kyakkyawar yabawar da ke ga matan bisa ga damar da adashen bisa yanar shafofin zada zumunta ke da wasu sun fuskanci asara misali na fisa wadda aka yaudara yadda ita kanta ta shaida sai da na yi da na sani don ban kara wannan kuskuren kuma macen ta tabbe ni ko ina adashe na ce ina yi na shiga adashe mun ka fara zubi ni za a ba zubin karshe da ya kai gare ni kuɗi na bai hita ba ni ba a zuba min ba mu gari guda ballatana in san yadda zan yi kuɗi na ya hito a cewar juju adam na kotun masharantar birnin gaya rubda ciki da zubin adashe tamkar tamkar wani cin amana ne laihin da kundin shari'a na ƙasar Nijar ya tana da hukumtawa. lokacin da ake tsara dokokin shari'a babu irin waɗannan kafafen sadarwa na zamani sai dai idan har an bi ka'ida wanda ya shiga adashen ya zuba kuɗinsa aka yi rabta ciki da su ana iya shigar da ƙara kan zamba cikin aminci sai dai matsalar da za a fuskanta shine kotu ba ta da hurumin gudanar da wannan shari'a misali idan an tsara adashen ne a nan wanda aka juya da kuɗinsa yana iya kai ƙara a ofishin jandarmomi ko kuma polis ko kuma kotu don ya karɓi takardar sama ɓaci ya kaiwa wanda ya juya da kudinsa na adashan sai a shiga shari'ar amma misali matar da take gaya ta shiga adashi a yamai to lalle sai ta tashi ta ɗauko kafa ta zo a nan yamai saboda haka jujin yake shawartawa matan masu adashe kan shafin yanar gizo da su tabbatar da cikakkar garanti domin kaucewa tarkon haɗura madala masu sauraro ƙarshen wannan shiri kenan na yau a huta lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. studio kalangu